والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ ماءه وما هو ببارده وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وبلادهم وظلالهم ولا يقال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل ما اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبد لابيا ومما توكلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب زبا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتلاوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو آمن إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والصلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala. da sauran ahalus sunna daga ko'ina da muka haɗu a wannan gari mai albarka mai girma kuma mai martaba gwamnan jihar kebbi wanda ke tare da mu a nan distinguished senator abubakar atiku bagudu tare da tsohon gwamna na jiha alhaji sa'idu na samu ɗakin gari bandirawo biyu jaɓa mamon ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan babban birni na birnin Kebbi a jihar Kebbi headquarter na shinkafa duk wanda yake cin shinkafa a Najeriya ya san Lekki Lekki ne? Lekki Rice ina addu'a Allah ka sanya wa wannan jiha albarka mai yawa jihar Sheikh Abbas Joga jihar Sheikh Abu Giro chairman na working committee Sheikh Abbas Giro mataimakin shugaban ƙungiya na biyu jihar alarama nasiru salihu gwandu jihar sakatare jiharar mana muhammad kabiru haruna gombe domin shi ma yarima ne amma a wurin matarsa yawa idan aka ɗauka aka yi ta wurin ah, gaba ko wurin kan giwa to yana nan yana aure da 'yar kangiwa za ka shi ma a sai ya kasance wato ɗan jihar kebbi da haka wannan jihar ce da take ɗauke da manya-manyan maluma ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ina addu'a Allah ya ƙara sanya wa jihar albarka kuma babban abin murna da farin ciki sai ya zamanto yau shekara guda da samun sabon shugabanci na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a jihar Kebbi shugaba Aliyu Gunza yau shekara guda da jagoranci shi a wannan jiha yayin da aka zaɓe shi aka ƙara tabbatar da wannan kujera nashi da kuma shugaban majalisar malamai na jihar shine Sheikh Abbas Zega ina ƙara addu'a Allah ya mutu jagora Allah ya ƙara haɗa kan al'ummanmu na yi murna na yi farin ciki saboda wannan wa'azi a ɗan lokaci ƙanƙani aka ainihin wato sanya shi sai ga shi an karɓe shi kuma an yi abin da ya kamata mai girma gwamna muna maka godiya irin karɓan baƙuncinmu da kai aka shirya wannan taro mai albarka aka shirya masaukai na alfarma aka yi duk abin da ya kamata a yi don tallafawa wa'annan baƙi ba kawai daga Najeriya ba. 'Yan Nijar suna wannan wuri, 'yan Burkina Faso suna wannan wuri, 'yan Benin Republic suna wannan wuri, da sauran ƙasashe na makwabta duk sun halarci wannan taro mai albarka. Ina fata Allah ya saka wa mai girma gwamna da alkhairi da kuma dukkan waɗanda suka taimaka waɗanda ma masu hali ne masu hannu da shuri su ma ba da gudumawarsu don tabbatar da wannan taro an yi shi lami lafiya duk wanda ya taimaka da dukiyarsa ko da shawararsa ko da duk abin da ya iya taimakawa da shi ina addu'a Allah ya babu kyakkyawan sakamako to jama'a mun saurari wa'azi daga ko'is an mana wa'azi an karantar da mu yanzu shugaban majalisar malamai ya sauka ya ƙara jan hankalinmu wannan ƙungiya mai albarka ƙungiya ce da ta yi suna a duniya baki ɗaya Allah ya sanya inda za ka je birnin makka headquarter na duniyar musulmi in dai za ka samu baƙaƙen mutane waɗanda suke zaune a can a matsayin 'yan afirka kana kiran ƙungiyar izala sun san da ita inda za ka shiga dukkan ƙasashe na makwabta kai maganan ƙungiyar izala sun san da ita in za ka shiga ƙasar turai wanda yanzu muna zaune a wannan wuri kafin hauro ɗazu sai ga ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan ƙungiya daga ƙasan belgium ya taho yana tare da mu don wannan wa'azi yana wannan ƙungiya idan ka shiga ingila za ka samu akwai ƙungiyar sautu sunna wadda ke da alaƙa kai tsaye da wannan ƙungiya ta jama'a su izaratu da wai kamata sunna idan ka shiga ƙasar Amerika, za ka samu ibadur rahman kungiya na ahlus sunna da ke da kawance kai tsaye da wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kai yan izala ku ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah babu masallacin da zaka shiga a inda na ambata gaba daya a wayannan kasashe a duniyar musulmi face kana shiga tsakanin sallan magariba zuwa lisha na kowane masallacin ahalu sunna sai ka samu ana karantar da mutane sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya za su yi addini yaya za su gyara me ya kamata su yi wannan taron mai girma gwamna in ka haunin za ka yi mamaki ina so duk don girman Allah wanda ya san cewa kafin ya zo wannan wuri an aika mishi da nera don ya zo saboda wani kuɗi da aka ba shi ya sa ya hau moto ya zo wannan wuri don abin da za a ba shi na duniya ya ɗaga hannu ya ce ga shi nan akwai wanda ba a bashi ko kobo ba ya zo ne saboda Allah kuɗinsa ya biya ya yi tattaki daga garinsu ya zo don ya ji ƙalallahu ƙala rasulullahi ya ce Allahu akbar Allah ka ce daga bayan ka sun zo saboda kai Allah ka karba musu Allah ka karba mana duk wanda ya yi wannan taron duk wanda ya hau wannan taron duk wanda ya zo wannan wuri ba don komai ya zo ba saboda wa ya zo saboda Allah Allah ka san ga bayan ka sun zo domin ka domin neman yardanka Allah ka yarda da su ka gafarta musu Allah ka yi musu albarka Allah ka ansa addu'o'insu Allah ka tausaya mana ya Allah muna roƙonka Najeriya ta ɗauki ciki ciki ta ɗauka ta kusa haihuwa ba mu san wa za ka haifa ba ya Allah muna roƙonka ka sa ta sauke lafiya ta haifo mana mutumin kirki wanda ke ƙaunar mu muke ƙaunarsa yake son wannan addini yake yi wa wannan addini hidima yake son tattalin arziki ya farfado yake son ainihin wato zaman lafiya ya wanzu ya Allah ko muna son shi ko ba mu son sa in dai kana son sa Allah ka sanya mana son sa kuma in an zo zaɓe ka sa mu zaɓe shi ka sa ayi zaɓen nan ba tare da an zubar da jinin kowa ba ya Allah ka ansa mana ya Allah ka tausaya mana ba don halin mu Ƴan uwa musulmai kowa abin da yake nema zaman lafiya bayan zaman lafiya kuma idan mun yi addini mun yi irin abin da Allah yake so in mun koma zuwa ga Allah me muke nema ban ji da kyau ba aljanna Allah ka ba aljanna Allah ka ba aljanna annabi Muhammad yake al'ummata an tambaye shi menene idan al'umma suka yi mafi yawa zai kai su aljanna menene al'umma ta idan sun yi zai kai su wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace mafi yawan abin da zai kai al'umma ta aljanna at-taqwa wa husnul khuluq tsoron Allah sannan da kyakkyawan ɗabi'a tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a yanzu babu wanda ya sanka a nan garin sai ka tafi wani lungu sai ka je ka shiga ka keɓe da wata mata za ka yi lalata alhalin kai bako ne ba wanda ya santa to yanzu nan ne za a san kana da tsoron Allah ko ba ka tsoron Allah yadda ba wanda ya sanka amma ka san akwai wanda ya halice ka yana kallon ka to sai ka fasa ya Allah ina da iko in saba maka amma na fasa don tsoron ka na san kana kallo na wannan alama ce ta tsoron Allah sannan bawan Allah ya zamanto kowane lokaci yana aikata aikin da kyautatawa ibadarsa da tunanin Allah na kallon shi kuma abin da yake nan shine Allah yake so sannan mu'amalarsa da mutane da suke rayuwa tare ya zama kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali ittaqillaha haythu ma kunta ji tsoron Allah duk inda kake sannan halinka ya zamanto duk wanda ya tashi zai yi magana a kanka zai yi magana a sayin ba da an kira ka ce wane ce ka ai ka mai da hankali da shi mutane su ne masu ba da shaida har gaban Allah an wuce da gawa gaban manzon Allah tsira da abincin Allah su mutu a gare shi mutane suka riga yabo ka ya mutumin kirki ya mutu Allah ya jikansa Allah ya gafarta mishi annabi ya ce wajabat bayan an kwana biyu aka sake wucewa da wata gawar mutane ka san jama'a ba su iya haƙuri in dai kai ba na ƙwarai ba ne wallahi ba su iya ana gama binnewa a wurin binne kan ba ya sa ba sai jama'a sun yi magana so dai binne shi dai Allah ya to a irin zamanin annabi an samu irin aka kama suka wani gawa cewa kai yau dai an huta yau garin nan an samu lafiya tun da wane mutu shi kenan annabi yake wajen sabai suka ce ya rasulallah an wuce shekaran jiya ko jiya da gawa an yabe ta tace wajen yau kuma an wuce da gawa an soke ta kace waje fama waje ba ya rasulullah me ya me ya faru da kuka ce wannan gawan mutumin kirki ne ya mutu aljanna ta tabbata gare shi domin ku ne shaidun Allah a bayan da kuka ce ba mutumin kirki ba ne to ya tabbata ba mutumin kirki ba saboda kuke ba da shaida a gaban Allah ran tashin kiyama idan mu'amalarka da mutane ta zamanto mu'amala na kyau sayyidina umar yakan zaga yayin da yake shugabanci yana bin gidaje yana bin gari sai ya ji wani gida cikin dare ana surutu ana ɗaga murya sai ya sallama yana shiga ya ji mai ke faruwa sai ya samu tsakanin uwa ce da yadda ake rigima uwar tana ce kyale ni mu ƙarawa nonon nan ruwa don ya yi yawa ya zamanto ya yi tsala saboda mu samu kuɗi da yawa yar tana cewa sayyidina umar amirul muminina ya hana ya ce annabi ya ce man ghashana falaysa minna wanda duk yayi alguz baya cikin sai uwar ta ce ya ke yata yanzu dare ne umar baya kallon mu kyale ni mu sa ruwa yayi yawa da safe a je a sayar kun san abin da ya tace in kana umar la yarana fa rabbu umar yara? ya ke babata idan umar baya kallon mu ubangijin umar fa ai yana kallon mu shi Allah la ta kuzuhu sinatun wala nau la ta kuzuhu sinatun wala nau gengedi baya daukar sa bala tara bacci saboda haka yana kallon mu saboda haka wannan iya ta cewa sayyidina Umar da ya shigo kaji muhawara ta da mahaifiyata ba su san cewa sayyidina Umar ba yace ya ke jotijiya yar ki tafi ki gaskiya ki tsoron Allah kada ku haɗa nono da ruwa don manzon Allah ya hana ba a ido daga nan ya fita shi gari sai na Umar a majalisar sai ce wa yake so ya auri ya mai tsoron Allah kowa na ce shi ne sai na Umar ya ce ku zo ku raka ni nuna ku gidan da za a samu ya baiwar Allah mai tsoron Allah sai wannan gida sai na Umar ya taso da tawagarsa da jama'arsa ya zo zuwa wannan gida aka yi sallama ana sallama yarinyar ta leko tana lekowa sai ta koma wata ce yau dai mun shiga uku amirul mu'minin da tawagar ta gaba ki dai ga suna kofar ta ce to ko dai jiya wanda ya zo jiya nan ya ba da labari abin da ya faru ne sai na umar ya sallama uwar ta fito tana ce mun tuba mun tuba ya ce a'a ba shi ya kawo ni ba yarkin nan an mata miji ta ce ba a yi mata miji ba ce to akwai mai son ta cikin 'ya'yana ƙarshe sai na umar ya nuna wani cikin ƴaƴansa ya ce kai za ka aure ta aka yi auren Allah ya sanya wa auren albarka bayan da auren ya yi albarka da aka tashi haihuwa aka samu ciki sai ta haifi ƴa mace ƴa macen da ta girma ta tashi haihuwa sai ta haifi wani ɗa mai albarka shi ake kira Umar ɗan abdulaziz malamai suna cewa da akwai wani kalifa na biyar saboda kyawun halinsa da adalcinsa da sai a ce ummar ɗan alazu lokacin da yake jagoranci hatta dabba ɗaya ba ta iya tunkurin ɗaya saboda adalcin da aka samu ran da ya rasu sai da aka gane cewa ya rasu domin an ga wata dabba tana cutar ɗaya aka ce garin nan babu lafiya ko da aka bincika sai aka samu amirul mu'minin Allah ya mishi kafin ya bar duniya ‘ya'yansa sun shigo wurinsa suna ce ya baba yanzu gashi dukkan alama ya nuna zaka bar duniya baka bar mana komai ba ba mu da kuɗi ba mu da kaza yace ya ku ya'ya na ku ji tsoron Allah na ba ku tarbiya na karanta da ku addini ku din nan ɗayan 'ya'ya ne guda biyu ko dai ku zamanto 'ya'yan kirki فالله يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين saboda haka Allah madaukakin sarki shi ke jibantan mutanen kirki shi ke kulawa da su yace to in kun zama na kwarai Allah zai jibinci labarin in ko baku zama 'ya'yan kirki ba to ba zan ɗauko kuɗin bai mali na al'umma in ba ku sannan ubanku ya koma zuwa ga Allah a tambaye shi ya raba dukiyar al'umma ba zan yi wannan ce ku tashi ku bani wuri Allah ya muku albarka bayan rasuwansa abinda aka samu aka raba gado na ƴaƴansa da ya wuce dirhami goma sha takwas ko ishirin ba ƴaƴan kowanne ya samu ƴaƴan shugaban ƙasar musulmi kowannen su ya samu kuɗin da bai wuce aƙalla naira dubu biyar ko naira dubu bakwai na Najeriya amma mai ruwaito hadisi yace an samu waɗanda suka bar wa ‘ya'yansu gadon kuɗaɗe biliyoyi a wancan lokacin amma ‘ya'yan saboda kuɗin bai yi albarka ba sai ga ‘ya'yan suna bara a bakin masallaci kuɗin ya ƙare yace sai na ga ‘ya'yan ummatan ɗan abdulaziz wanda ya bar musu gadon abin da bai wuce naira dubu bakwai ko dubu goma ba ɗayansu an yi kira a kawo taimako a masallacin manzon Allah a Madina ɗayan ya fito da raƙumi guda ɗari ya bayar saboda Allah Allah ya yi miki albarka ya sanya wa zuriyan albarka ya ce in kun zama mutanen kirki Allah zai jibinci lamarin ya ku al'umma ku sanya wa ɗayan ku tsoron Allah mu zamanto masu kyakkyawan ɗabi'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to al'umma ta mafi yawan abin da zai kai su wuta kuma shine al-famu wal farj bakinsu da kuma al'aurarsu duk wanda kaga gidan wuta ya cika daga cikin al'umman annabi Muhammad sallama in an bincika abin da ya kai shi bakinsa harshensa shi yasa manzon Allah kira da mincin Allah tabbata gare shi ce man yadmanu li ma baina lahiyaihi wa ma baina fakhidhaihi admanu lahu aljanna wane ne zai lamunce mini abin da ke tsakanin leɓansa guda biyu ya kiyaye ya kiyaye abin da ke tsakanin gwiwarsa zan ba shi garantin shiga aljanna in za ka yi magana ka tauna ka ga wani irin magana kake idan za ka yi magana ka san maganan nan da kake faɗi alkhairi ne kafin ka faɗi Allah maɗaukakin sarki ya sa akwai mala'iku masu rubutawa Aisha matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tare da Aisha Aisha ta kama maganganu akan ɗaya daga cikin matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana magana a kanta tana faɗin wasu ainihin wato abubuwa sai manzo Allah ke ki mai da hankali ki shiru karki irin wannan kalma daga cikin maganar da ta yi ta ce ai gajeruwa ce me kaza sai manzon Allah ya ce laqad qulti bi kalima kin yi magana da wani irin kalma wannan kalma naki da za a ɗauke shi a jefa a cikin kogi da ya gurɓata ruwan kogi baki Aisha manzon Allah ya mata wa'azi don haka ana son al'ummar musulmi su kiyaye harkensu su kiyaye bakinsu duk abin da za ka faɗi ka san alkhairi kake faɗi saboda me saboda Allah zai tambaye ka akan abin da kake faɗi a yinin alkiyama shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya yi mana togaciya wajibi ne mu san irin abin da muke faɗi domin kar ya zamanto sanadiyar sharri gare mu ما يلفظ من قول إلا لديه ما يلفظ من قول إلا duk wanda zai yi furuci akwai masu rubutawa akwai mala'iku suna rubutawa ya ku siyasa ku ji tsoron Allah siyasa na mutunci siyasa na martaba ku faɗi maganan alkhairi wa junanku kowa ya yi tallan jam'iyyarsa ya faɗi ɗabi'arsa da halayensa ya faɗi abin da zai yi wa al'umma al'umma su auna su gani idan sun ga cewa alkhairi ya zo da shi sai su karɓa su yi abin da ya kamata in sun ga ba haka ba su ga wanda ya fi musu kar ku riƙa sukan junanku ku rinka faɗin kalmomi na alkhairi abdullahi Dan mas'ud yana cewa wallahi ina rantsewa da Allah wanda rayuwa ta ke hannunsa babu wani abu a bayan ƙasa da ya kamata a sanya shi a kurkuku a rufe shi kamar harshe a rufe shi kirif saboda kana yin magana magana ka ko dai ta zamanto sanadiyar haifar maka da alkhairi ko ta zamanto sanadiyar haifar maka da sharri saboda shi bawan Allah idan ya yi magana da kalma na alkhairi min ridwanillah daga cikin maganan da Allah ke so la yurqi laha balan baya ma daukar cewa wannan magana magana ce mai wani irin kima sai kaga dalilin maganan da yayi don neman yardan Allah yarfa'uhu Allah bihi darajat Allah sai ya daga darajarsa da shi akwai wanda zai yi magana kuma min saqatullah na sabawa Allah wanda maganar shi bai ɗauke da wani irin kima ba amma ya hawi biha ila jahannam sai ta kai shi zuwa wutar jahannama don haka wajibi ne mu kiyaye kalmominmu ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا يا ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تل أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني لا يسأل قوم من قوم kada waɗansu jama'a su rika waɗansu izgili Allah ya baka dukiya karkai izgili ga waɗanda ba su Allah ya baka matsayi a cikin al'umma karka mai da kowa ba komai ba Allah ya maka girma ya maka daraja ba dalilin ainihin wato wani irin abu da kake da shi ba lokacin da zaka zo duniya baka da komai Allah ne ya baka to karka izini idan Allah ya ga dama sai ya kwace ya jarabe ka mata ma su yi izini ga mata ɗan uwansu ta yi wa'anda ake musu izinin ya zama to su suka fi alkhairi ko mazan ko matan don haka banda izgili ya ko al'umma ka gaisa da mutum ka san yana cikin wahala ka ce ka wani kuna cikin jin daɗi ka san ana wahala ka ce ana jin daɗi a'a ka faɗi maganan alkhairi sannan wala talmizu anfusakum kada ku rika aibanta junanku wala tanabazu bil alqab kada ku rika jifan junanku da naquba marasa kyau kuna kiran juna fasiki kafiri munafiki kar ku rika irin wannan kalmomin ku ya zamanto mai kyau na alkhairi kullum musulmi ya rika musulmi dan uwansa zato na alkhairi banda zato na sharri banda kalmomi marasa kyau idan muna yi wa junanmu irin wannan kalma sai ya zamanto alkhairi gare mu magabata in sun ga junansu suna yi wa junansu zaton alkhairi ba su kiran junansu da miyagun suna suna kiran sunansu da ainihin junansu da suna na martabawa don haka kar ka zagi ɗan uwanka kar ka ci mutuncinsa mu ga darajar juna mu ga martabar juna in mun yi haka sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato girmama mu bi isalismul ba da iman kir da suna na fasikanci bayan imani Allah ya ji kansa dauna duk wanda ya tuna da shi sai ya yi mishi addu'a in sun ga abubuwa mara kyau a lokacin su gyarawa suke haka nan mai mulki in ya ga abu mara kyau ya gyara da hannunsa da mulkinsa wani lokaci muna ƙanana saddauna ya je ziyara a ƙasanmu ƙasan adamawa lardin adamawa akwai mambila duk wanda ya san mambila shata ya yi wani waka ina so in je hawan mambila mm. amma ina tsoron hawan mambila in ka je mambila mun je akwai kwanan da wani gwamna ya yi da ya yi haura sai ya yi kwana wani gwamna ɗan borno ka ɗan ya kasa hawa kashin tsohon gwamnan arewa amma irin waɗannan wurare ƙasashe ne na albarka lokacin da saddauna ya kai ziyara a irin wancan lokaci ba mu da wayo sarakuna suka fito ga sarkin muri ga sarkin kaza ana introducing sarakuna hmm. da sarkin mura ya zo yana gabatar da wani sarki ya ce mai martaba wato saddauna gwamnan arewa wannan kuma shine sarkin gari kaza mai suna garba shege wani gari ne a taraba sunan garin garba shege mun mun tashi mun samu haka ake kiran gari saddauna ya ce garba shege yake a ai sai mu mai da garin suna garba shege garba mai kuɗi shede kuɗi ne da fulatanci an canza sunan gari yanzu aka garbace da ake cewa da aka zo kan wani sarki aka ce wannan kuma shine sarkin zina sai saddauna ce subhanallah sarkin mori wannan mummunan abun ma hadda sarkinsa garin sunan garin zina mun tashi mun ga haka ake kiran sunan garin amma saddauna ya ce a canja mai da shi zin z i n g zin maimakon zina gari ne da tsohon gwamnan jihar Taraba rabaran dolin ya nigiri su kenan sadauna ya canja saboda haka duk inda aka ga barna sai a gyara al'umma duk lokacin da Allah ya baka shugabanci shugabanci ana gyara da gyaran da mai wa'azi bai isa yi in Allah ya baka shugabanci to sai ka gyara da ainihin wato irin wannan dama shi yasa ba za mu yi shiru ba muna ji muna gani a shugabantar da wanda bai dace a kanmu dole mu yi magana mu ce ga abin da ya kamata in mun yi ijtihadi in muka dace sai mu samu lada in mun yi kuskure ma lada za a samu domin mun yi da kyakkyawan manufa saboda haka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin ijtihadin da za mu dace da abin da ke shine maslaha ga wannan ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa. Ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan zaɓe da muke fuskanta a dukkan matakai Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya mu samu mutanen kirki su hau ƙargar mulki Najeriya ƙasa ce mai albarka ƙasa ce wanda ke da ainihin wato kima da daraja a duniya saboda haka idan aka samu shugabanni na kwarai in Allah ya da abubuwa za su za ci gaba da yin kyau muna addu'a Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa Allah shi mana jagora daga ƙarshe daga ƙarshe yin addu'o'i yawaita addu'a wa ƙasa alkhairi zai sauko mai yawa idan muna addu'a ƴan uwa musulmai duk lokacin da ake addu'a al'amura za su ƙara canjawa Allah ma cewa yayi ba don addu'o'in ku ba ma ya abau bikum Rabi? laula du'a'ukum sai ce me faqad kazzabtum فسوف يكون لزاما وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا يا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين sannan wai za su alaka ibadi? Wai za ta alaka ibadi a annifa inni yaya ujibu da'awata da'i ila da'a sai Allah ya ce ne وليؤمنوا bi لعلهم يرشدون saboda haka wannan ayoyi duk suna magana akan addu'a addu'a addu'a mu ta komawa muna addu'a muna roƙon Allah mu koma kuma muna istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ne Allah zai yi in mu istighfari alaikum sannan ya mana ne ma lakum la tarjuna ma kun la tarjuna lillahi wa qara saboda ka ƴan uwa mu koma mu yi istighfari mu roƙi Allah idan kun lura abubuwa suna ƙara yin sauƙi akan abubuwan da suka koma in muka koma baya kenan tunda mun so maganin alaman Allah na karɓan addu'o'in mu to kar mu daina mu ƙara yin addu'o'in Allah ka ƙara kawo sauki masu sace-sacen mutane waɗanda ke cikin mu Allah ya shirye su wanda ba na ƙwarai ba Allah ka mana maganin su waɗanda suke yin abubuwan da bai dace ba kowa ya tuba wa Allah kowa ya tuba wa Allah kowa ya gyara kowa ya san kansa mu yi ta istighfari in mun yi istighfari Allah zai ansa mana idan mun roki Allah Allah madaukakin sarki zai karba mana ƴan uwa musulmai ba a tashi wannan wa'azi ba yanzu amma za a tashi in Allah ya yarda nan gaba kaɗan don mai girma gwamna yana da ya kamata mai girma gwamna ya hauro ya zo ya ce wa al'umman jiha assalamu alaikum jawabinsa sai gobe zai yi mun amma ya kamata mai girma gwamna ka hau ka ga wa'annan yan uwa na ‘yan izara. Kaga ‘yan uwanka ‘yan izara. Ka ce musu asalamu alaikum da sauran ahalu sunna. Kuma gobe da safe in Allah ya yadda, Gobe da safe in Allah ya yadda ba a ce kowa ya tafi ba, ku taho gaba ɗaya mu tsaya a yi jawabai da wa'azi wanda in Allah ya yadda za a sallami mutane da wuri saboda komawa. Saboda haka ina fata Allah maɗaukakin sarki sun yi albarka da your excellency muna son ka hau